manuniya. Da alamu dai har yanzu maganar kudurin dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura majalisar ƙasa akwai sauran darga. A jefa ƙuri'a a sarari musamman sanata ne na wani mazaɓa ya yanke goyi bayan wannan kuduri wanne ne bai goya ba. Iya daidai gwargwado za mu yi abin da ya dace wa arewa za mu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa. Sai dai kuma fadar shugaban ƙasar ta daddage cewa abubuwan da ake cewa suna cikin wannan kudurin doka fa kama kama ne da kuma gaga Ba duka jihohin arewa ne za su amfana wannan haka ne amma kuma akwai jihohin arewa da dama da za su amfana kuma hasashen da ake ta yi wa cewa Legas za ta fi karuwa duk wasu masana da suka magana sun tabbatar ba haka bane sabbin gwamnoni a arewacin Najeriya kuwa nuni suke akan irin nasarar da aka fara samu akan tsaro da kuma abin da ya kamata a tattaga ba dole bane a yi abin da muke so a yi amma ya zama dole mu kuma mu faɗi in ba a ji shi ba yau laraba a sami za a gan shi ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar Zamfara. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu haro ke cewa yana ci gaba da samun shiga. Shiri na ɗari biyu da ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin mahukunta sun taimaka wa talakan da ake ganin an yi wa raga-raga. Mai wa raga-ragar kuma amma ta ragargazar kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa ta sa sanata Ahmad Ali Wada da dagewa kan yadda 'yan majalisar Arewa suka suka riga suka ja daga. Wannan kuduri, kuduri ce wanda za mu duba ta layi da layi daidai gwargwado? Mu dai a matsayinmu na sanatocin Arewa, muna nan muna ƙoƙarin haɗa kanmu, mu yi magana da murya ɗaya. Mu duba wannan document ba wai don ko mutane sun ce a ba kyau wani na maganan ba ta da kyau ma gaba ɗaya bai san ma me yake wurin ba muna ƙoƙari 'yan arewa da allah a samu kwanciyar hankali ni da senato wada da ahmed aliyu babu wata dangantaka da za ta sani cikin hankalina da fahimta ta da yarda na a yi wani abu da ni da zan yarda da zai cutar da arewa to da allah mutanenmu su samu kwanciyar hankali iya daidai gwargwado za mu yi abin da ya dace wa arewa za mu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa. Sanata Wadada, baka ba ka ganin akwai laifin gwamnati a kawo muku wannan kudirin ba tare da wayar da kan al'ummar Najeriya a kai ba? E lalacewan mu ne duk ya kawo haka. Ma wannan aireni ne. Yanzu misali, suwa suka fara cewa ba su yadda ba ba gononi ba ne? yanzu ya dace gwamnati na tarayya ta yi yunkuri kan irin wannan abu ba tare da sun yi wani dan mu'amala an yi consultation da gwamnoni ba wai me ke damun gwamnati ne me ya faru abubuwa suka taɓarɓare bayan yanzu ne ya kamata a samu inganci fiye da da shi kuwa mai sharhi a kafa mai labarin nan malam awwal yaqub baban yara cewa yake ya zama dole ne kawai yan ƙasa su san matsayin wakilansu akan kudurin dokar tinubun babu wata maganar zaman katanga zahiri haka ne gwamnoni suna faɗa da wannan kundi ne saboda kai tsaye zai rage musu nauyin ajihu kuma al'umman kasa suna da fushi cewa nauyin ajihun gwamnoni baya tasiri a walwalansu da al'amuran tafiyar da gwamnatin jihohi wato gwamnatocin jihohi suna yin gaban kansu ne da asusun to amma abin luran a nan shine gwamna yana da lokaci zai tafi ita ko wannan doka an muka bata to ta fi tabbata kenan har abada mahaji ka ture dan haka nan ya tabbata cewa dole ne gwamnatin tarayya ta ba al'umman ƙasa eh, daman da tsarin mulki sashi na goma sha hudu ƙarƙashin sashi na biyu ba ya ba su na cewa al'amuran mulkin su dole a rika tuntuban su kuma ana yi da su saboda haka bangaren zartarwa da ya kawo wannan kuduri dole ne ya janye shi ya buga kundin nan a zagaya da shi a jihohi saƙo saƙo lungu-lungu jama'a su takara na wannan kundi a dawo da shi don haka nan muke ganin cewa ya kamata kamar yadda aka yi jefa ƙuri'a na zaben shugaban majalisar dattijai a buɗe kowa ya san sanatan shi wa ya zaɓa to shi ma wannan haka muke so a yi ba mu yadda a yi shi a buɗe ba a jefa ƙuri'a a sarari mu san wano sanata ne na wace jiha na wani mazaɓa ya yanke goyi bayan wannan ƙuduri wanne ne bai goya ba. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu Alhaji Abdulaziz Abdulaziz ya ce da yawan abubuwan da ake faɗi a kudurin dokar harajin Tinubun fa wasu ne kawai suka kakkaga. Mutane ba su ma fahimci dokar ba. Ai ba mu da kamfanoni ta ina za mu samu haraji ba haka aka ce ba. Kuma a sani fa akwai haraji zuka da yawa. Shi wannan haraji ɗaya ne fa ake ta hayaniyar nan akan shi. Kuma abin da aka ce shine maimakon yanzu yadda ake amfani da herkwatocin kamfanoni su Legas saboda a nan kamfanonin suke ba da wannan harajin na VAT sai suke ɗaukan kaso mafi tsoka na wannan haraji to amma yanzu sai aka ce a a canza tsarin ya zama na cewa ana duba inda aka ciniki yanzu misali a duk jihohinmu na arewa ai ana gine-gine simintin da suke siya kadai ba karamin kuɗi ba ne kuma ka sani duk simintin nan akwai wannan haraji a kan shi duka ba za ta amfana da komai ba Legas ce za ta fi amfana da wannan haraji shi yasa aka ce a canza tsarin kuma wannan abun masana da dama sun fito sun yi maganar akan cewa wannan abun ba zai zalunci arewa ba hasali ma jihohinmu da dama za su amfana ba duka jihohin arewa ne za su amfana wannan haka ne amma kuma akwai jihohin arewa da dama da za su amfana kuma hasashen da ake ta yi cewa Legas za ta fi karuwa shi ma an tabbatar duk wasu masana da suka magana sun tabbatar ba haka bane. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Sokotawa Alhaji Attahiru Bafarawa na kungiyar tauraron Arewa cewa yake abin da ke gaban Arewa fa aiki ne marga-marga. Ni ban je jami'a ba ni current political science kafin zama dan siyasa ina da shekara 22 na shiga siyasa ni zama mataimakin chairman na local government zaɓe ni tsaya ni campaign an ka zaɓe ni ba ƙarƙashin party blockchain 1976 so kun gani na tashi cikin tsahi suna koya mai ina koyo na zo na zama gwamna har ni tsaya takarar shugaban ƙasa daga da kuma na local government ashe kun gani ma nan dayi na malami nike. sai na ga in har na yi shiru na ga ubangiji damar da ya bani ban yi amfani da ita ba na circe ku na circi bayata ba dole bane a yi abin da muke so a yi amma ya zama dole mu kuma mu faɗi in ba a ji shi ba yau laraba a za a gan shi ana maganar sardauna sardauna bai samu nasara cin nasara ta ba ana tunawa da shi yau sai da ɗauki arewa kowa da kowa nashi ne musulmi kirza duk ɗayan shi ne yau gashi muna kaddamar da wannan kungiyar da za mu haɗa kanmu ne in mun haɗa kanmu ta fi ƙarfin kowace jam'iyya duk wanda ke son ya zai shugaban ƙasa sai mun ba shi condition. Game da maganar matsalar tsaro a Arewa kuwa tsohon gwamnan jihar Zanwarawa kuma karamin ministan tsaro a Najeriya Alhaji Muhammad Bello Matola ne ke cewa yanzu dai gwamnati ta riga ta yi wa 'yan bindiga lagalaga. To kamar da ka sani alhamdulillah na yi gwamnan jihar Zamfara inda kuma ina gama wannan gwamnan na Zamfara na samu minista na tsaro kaga ina da experience na matsalolin da ke faruwa a jihar zamfara kuma sai ni je inda su kuma waɗanda ke iya hidimantawa akan matsalar tsaron wato sojoji kenan yana tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar zamfara yanzu haka wannan zuwan da ni mutane da dama sun ta roƙon cewa kamata tun daga huntuwa a sa sojoji har sokoto wanda mun riga mu yi wannan sannan kuma akwai mutanen na huci suka same ni ofis suka roki cewa na huce ba ta zamnuwa tana batun ta wace wanda daga can ni ba da umarnin cewa a doki jami'an tsaro a kai na huce wanda kuma an yi don haka muna taka rawa sosai ga matsalar tsaron najeriya ga baki ɗaya kuma za a ci gaba da samu kuma wannan zuwan da nema zan kamar da ni alkawali zan dibi wasu wajeje inda za mu kai jami'an tsaro ganin cewa an tabbatar da al'umma za su samu zaman lafiya. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar yadda mukan yi musu ƙididdiga. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 882 ne su yi sallamar sakin kujerun da su ne dama suke ta faman yanga. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Nasiru Adam kaya na babban birnin tare Abuja da Abdulrazak Bello kauren jihar Zamwara sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wa masu sauraron mu su farga. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.